daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 6049 da kuma 41 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauran mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kumasi baya ga haka muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. barkanku da asuba da fatan masu sahur sun yi a cikin ƙoshin lafiya yau litinin 28 ga watan mayun shekarar 2018 Shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana ɗayan dare a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya. Jami'an Amurka da na Koriya ta Arewa sun gana jiya Lahadi domin duba yiwuwar ganawa tsakanin shugabannin kasashen biyu. Wata babban tawaga daga kasar Afghanistan ta fara ziyara aikin kwana guda daga jiya Lahadi a makwabciyarta Pakistan. a ƙasa kamar ko yankin da ke magana da harshen ingilishi ne suke bin 'yan uwansu talatin da aka kashe a ranar alhamis da ta gabata To, gwamnatin jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya ta kafa wata rundunar masu sintiri da za ta sa ido akan tsaron unguwanni. To, ko menene kiran waɗannan 'yan sintirin? lallai muna buƙatar cewar dukkan wani abu da aka gani a anguwa iris da aka ji a sanar muna mu kuma za mu yi ƙoƙari mu sanar mana jami'an tsaro idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuwa za ku ji cewa likitoci 'yan kwantiragi a ƙasar ne ke ƙorafi kan kuɗaɗen albashinsu da ba a biya su ba wallahi har yanzu aka nan take cikin watanni bakin in na aka sa maka biya mota guda kuma an ni mu yaki kan mu kara magana ne yanzu kuma ya yi wata guda ne da ta guda ma muna cikin wata na biyu ne. Za ku ji abin da hukumomi ke cewa sannan muna tafa da wani rahoto daga Najeriya da kuma shirin ciki da gaskiya wanda Sarfil Hashin Gumel zai gabatar da ma karatun Alkur'ani mai girma daga yara manyan gobe albarkacin watan Ramadana. Mahmud Lalo ne ke jagorantar shirin tare da ladin Ibrahim Ayawa wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya. Masu aure Assalamu alaikum. Jami'an Amurka da na Koriya ta Arewa sun gana jiya Lahadi a tsibirin nan da aka cire jami'an soji domin su tattauna yiwuwar ganawa tsakanin shugaba Donald Trump da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un. bayan dakatar da tattaunawar a ranar alhamis nan ta gabata shugaba trump ya ce ba shakka ganawar za ta iya yiwuwa a ranar 12 ga watan gobe kamar yadda aka tsara a ƙasar singapore yana mai cewa ba shakka za mu yi nasara a yunkurin kwance ɗamarar makamin nukiliya a zirin koriya wanda haka wani babban abu ne ga kasar ta koriya ta arewa haka ma wannan wani babban abu ne ga koriya ta kudu da japan da duniya baki ɗaya da ma amurka kai hamma da china don haka mutane da dama na nan na iya bakin ƙoƙarinsu. su ba shakka al'amura suna tafiya yadda ya kamata in ji trump sai dai abin da aka kasa ganewa shine yadda trump cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya sauya ra'ayinsa akan son ya gana da kim kwana ɗaya bayan ya jingine wannan maganar wata babban tawaga daga kasar afghanistan ta fara ziyara aikin kwana ɗaya jiya lahadi a makwabciyarta pakistan domin su tattauna wasu muhimman batutuwa musamman akan batun da ke nasaba da bakin iyaka da tsaron yankin kasashen jim kaɗan da bakin na pakistan suka sauka babban birnin islamabad nan take suka fara tattaunawa da mai baiwa shugaban ƙasar shawara a harkokin tsaro nasir janjua a kuma tawagar ta afghanistan za su gana da babban hafsan sojan ƙasar janar umar kamar javar bajwa a farkon watan nan ne dai kasashen biyu suka samar da wani sabon tsarin da suka kira tsarin afghanistan da pakistan da zai samar da sabon tsarin zaman lafiya da haɗin kai wanda zai kakaɓe ta'addanci ya kuma samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da ci gaban mutanen kasashen biyu a ƙasar kamaru mutanen da ke magana da harshen ingilishi jiya lahadi suka bizne yan uwansu su talatin da aka kashe a ranar alhamis din da ta gabata a garin penin da ke arewa maso yammacin ƙasar sai dai kawo yanzu gwamnati bata fidda wata sanarwa game da wannan lamarin ba amma mazauna garin sun ce sojojin gwamnati ne suka afka ma wani hotel suna cewa wai akwai wasu mutanen da 'yan tawaye ke garkuwa da su a cikin hotel ɗin mazauna garin suka ce sojojin sun harbe kusan dukkan wanda so gani a hotel ɗin a wannan lokacin wakilin murya amurka moki edwin kindizeka ya aiko da rahoto yana cewa daga cikin ɗaruruwan mutanen da suke kukan mutuwar 'yan uwansu har wata baiwar allah ya shekaru 54 da haihuwa mai suna angelica malu wadda ta gano gawan ɗanta ɗan shekaru 24 cikin waɗanda a kashe. ta ce ba ta san wani irin kaddara ne ya faɗa musu haka ba ake kashe ɗiyansu kamar kuda ta ce ta bar komi a hannun Allah wanda shi kaɗai zai yi muna sakayya ta ce tare da hukunta waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki ta ce amma ita ta san ɗanta bai aikata laifin da ya kai na kashe shi yana ɗan matashi ba rikici ya barke ne a kamaru yankin da ake magana da harshen turanci da ke arewa maso yammaci da kuma kudu maso yammaci a cikin shekarar 2016 lokacin da malamai da lauyoyi a yankin suka gudanar da zanga-zangan abin da suka kira wariya da danniya da suka ce ana yi musu da masu magana da faransanci suke musu wannan nefa ya haifar da kiraye-kirayen ballewa daga kasar wannan yunkurin nasu ya sa a cikin watan nuwambar shekarar 2017 shugaba paul biya ya kaddamar da yaƙi akan waɗannan mutanen masu neman ɓallewa inda ya kira su 'yan ta'adda labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc shugabar ƙasar gini alfa conde cikin dare ya naɗa sabbin jami'an gwamnatinsa ciki ko har da ministan kuɗi da na tsaro duk da yake ana tsakiyar tarzoma wanda zaben da aka yi a watan fabrairu ne da ya gabata ya haifar da shi shugaba conde ya sake ministoci goma sha uku daga cikin talatin da uku da yake da su a ƙasar an ba da sanarwar ce a gidan talabijin na ƙasar a jiya lahadi amma kuma bai ba da wani dalilin da ya sa ya aiwatar da wannan canji ba babban birnin kasar dai conakry nan ne ake ta gudanar da wannan zanga-zanga biyo bayan sakamakon zaben da aka yi watan fabrairu wanda 'yan adawa suka ce an tafka magudi a cikinsa mutane da yawansu ya kai goma sha biyu ne aka kashe a lokacin wannan zanga-zanga a cikin watan fabrairu da maris tun a farkon wannan watan ne dai konde ya maye gurbin prime minister ibrahim kasori fafana da tsohon minista mamadu yola wanda ya murabus a cikin watan mayu na shekarar bakwai. yanzu a cikin watan satumba mai zuwa ne idan allah ya kai mu za a gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki a kasar ma'aikatar kiwon lafiya a kasar congo ta ba da tabbacin mutuwar wani mutum guda wanda ta ce cutar ebola ce ta kashe shi wannan ya kawo adadin mutanen da aka tabbatar su mutu sakamakon wannan cutar zuwa goma sha biyu wannan mutuwar dai ta faru ne a ƙauyen iboko da ke arewa maso yammacin gunduma equator ma'aikatar kiwon lafiya ta ce haka kuma akwai wasu mutane hudu da ake zaton suna dauke da wannan cutar a gundumar yanzu kasar tana da mutane 35 da aka tabbatar suna dauke da wannan cutar yau litinin nan ne cikin yardan allah za a kaddamar da yin alluran rigakafin ebola a yankunan bikora da iboka a lardin equatorial din ladan ibrahim a yawa ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc za mu fara ne daga najeriya inda gwamnatin jihar borno ta kafa wata rundunar 'yan sintiri ta fararen hula wacce za ta rika sa ido kan tsaro a unguwanni domin tallafawa jami'an tsaron da ke aiki a jihar daga birnin maiduguri ga rahoton da haruna dauda biyu ya aiko mana wannan sabon kafa da ake kira wocha nebo ko kuma sa ido kan makwabcinka zai gudana ne kafara da kafara da sauran jami'an tsaro inda aka umarci waɗannan matasa da zaran sun ga mutumin da ba su yarda da shi ba ko kuma sun ga wani abin da ba shi ne ba su kokari sanar da hukumomin 'yan sanda mafi kusa don doka matakan gaggawa. jama'a ina mika godiya mu ta musamman dole a yaba muku kuma ba iyakanku da suka rasa rayukansu akan kare dukiya da rayukan mutanen mu. To ko me waɗannan matasa da aka kirkiro ke cewa ne game da yadda za su gudanar da ayyukan nasu? Suna na Hajja Kaka Muhammad. Ina daga cikin waɗanda aka zaɓa saboda ku dinga kulawa da makwabtanku. Haka ne. Ya kike ji game da wannan aiki da aka sa ku yanzu? Kai aikin da nake ji ina jin daɗin aikin. Zama eh. kina cikin civilian ne ko kuma? Tun da mu aka fara wannan aikin. ke mace ce ganin cewa yawanci masu aikata laifi ana gani maza ne eh. ke kuma mace ce ake gani zaki bada naki gudumawa kun yanzu abin da maza suke yi mu mata ma muna yi kina ga zake ba da gudunmawa kamar namiji ko kuma harkin namiji kenan na bi wani namijin masu a suna Alhaji Bello Dambatta babbar gudunmawa da muke nema ga sauran iyayen lallai muna buƙatar cewar dukkan wani abu da aka gani a anguwa kiris da aka ji a sanar muna mu kuma za mu yi kokari mu sanar jami'an tsaro na kuma tambayi kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar borno honorable kaka shehu lawan koya waɗannan matasa su gudanar da ayyukan nasu ga dai abin da ke cewa su a anguwannin su za su zauna su tallafa wa mutane su kare mutane a masallatai a makarantu a asibitoci kamar yanzu akwai kofi a maiduguri idan karfe goma da rabi ya yi mutum ba zai yawo ba in akwai mace mai ciki wanda za ta haifu ko kuma wani mara lafiya za a iya musu magana su ɗauka a motansu da daddare su kai asibiti kuma akwai barayi a anguwan wanda suke balle a mutane shago suke sace dizal na mutane wayannan duka za su iya kama su su mika wa 'yan sandan da suke anguwansu shi yasa ka kula kowanne anguwa rigan shi daban kuma da namba haruna da biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida Haruna Dauda biyu. Kwamitin da gwamnatin jihar Taraba ta kafa domin gudanar da bincike kan rikicin da ya barke a yankin Mambila a watannin baya ya kammala aikinsa har kuma ya mika rahoto ga hukumomin jihar. Daga Jalingo ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. A wannan karon dai, kwamitin ta tantance sunayen magada ne da zimar samun alkalma wanda a kashe domin samun tallafi da gwamnatin jihar. To wai koya sahihancin wannan tantancewa yake a yanzu? Ambasada Emmanuel Juwa shine ko shugaban wannan kwamiti. An yi submitting report na mu mika eh, report na muka shi mai girma gabna muna gan cewa zai hau da kanshi ya zo ya yi supervising taimako da yake so ya ba kowa wanda ke cikin wanda abin ya shafa. Wasu da suka bayyana a gaban kwamitin sun ko na fatan su nema da cewa sunana bello seni daga mai samari kware da gaske daga baya aka zo aka dawo sunan mu da sunan wayan da aka kashe muka zo mun bayyana sun dauka ga bayan da suka yi mana da akan gwamnati zai yi taimako sunana amina barista isa sa'idu allah ji ganshi ya bar ni da 'ya'ya guda shida ni a raina ni alhaji umar zubairu wakilin mambila wannan abin da aka yi din nan abin godiya ne don gwamnanmu na taraba nan yana ɗaya daga cikin gwamnonin da suke tausaya mutane in ba tausayin mutane ake yi ba aje aje a tantata duk waɗanda suka mutu wanda aka konawa gidaje wanda aka kashewa dabbobi kuma ya ce zai taimake su to saboda haka ni a gaskiya na ji daɗin wannan abin kwarai da gaske to sai dai ku yayin da ma waɗannan ke fata wasu kuma na ganin fa akwai abin dubawa alhaji bakari muhammad tamiya wannan asalin yankin na mambila ne ya ko ba da shawarar cewa to ni a gani na wannan kwamiti daidai ne amma ni ina da ra'ayi daban ra'ayi na bai kamata da an sa 'yan ƙasa ne suka zo suka wakilci gwamna a wajen da ne waɗansu 'ya'yan waɗansu lokacin gamin ne zo su wannan bincike independently su da waɗansu amma da mambilan duka an sa su a cikin kwamitin ni ban goya ka ba da ni zai kwamitin da ni ne gwamnan taraba zan nemi mutane ne masu zaman kansu daga waɗansu local government tsofaffin ma'aikata da tsofaffin jami'an tsaro su su yi wannan bincike. Yayin da kwamitin ma ke kammala aikinsa wata sabuwa ce mata ta kunno a yankin Yero na jihar Taraban inda jami'an tsaro yanzu ke bincike game da kisan gillar Fulani shida makiyaya batun da masarautar mume da ke tutiyar samun zaman lafiya ke cewa fa dole ne a yi bincike domin hukunta mai laifi. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo. a Najeriya. A gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma sai batun kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar. Inda likitoci masu aikin kwanta ragi a karkara suka fara kokawa akan mawuyacin halin da suka shiga sanadiyar rashin samun albashi a kan kari duk da cewa mahukunta sun ɗauki alkawarin warware wannan matsala a kwanakin baya. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Daga farkon shekarar da muke ciki kawo yau sau biyu likitoci 'yan kwantaragi ke kauracewa aiki bisa umarnin kungiyar su ta Sinasat saboda dalilai masu nasaba da rashin samun albashi inda bayanai ke cewa an shafe akalla watanni bakwai ba tare da samun ko anini ba duk da cewa a watan da ya gabata gwamnati ta yi alkawalin rage wannan bashi malama rabi muhammadu wata likita 'yar kwantaragi da ke aiki a karkara ta yi min karin bayani a wayar telefon wannan har yanzu haka nan take cikin watanni bakwai in na aka sa maka biya mota guda Kuma an sa ni na yaki kan mu ƙara magana ne yanzu kuma ya yi wata guda ne da wata guda ma muna cikin wata na biyu shiru ne babu wani labari babu magana sai wasu takardu da aka turo muna wani mu cika takardu za a ba mu kwantara sunan, kuma mu har yanzu ba mu gane kan magana mutumin da ake abin da za ka samu ga wata ka tafi da iyalanka mu mata bayan zan mu da dama to a duba wanda kai in macen da miji mata da miji dukkan su suna cikin aikin dukkan su jami'an da aikin likita ne ga su babu albashi a za su ci da iyalansu ina gaskiya kuma aikin da shine suka dogara. a wata hirar da muka yi da shi a watan jiya dangane da matsalolin waɗannan likitoci ministan kiwon lafiyar al'umma dr ilyasu idi mai nasara ya bayyana min cewa gwamnati na cikin duba hanyoyin kawo karshen wannan matsala da muka kai abun wajen zama mai musulunci an kai muhawara gwamnati lalle ce waɗannan mutane an yarda aikin da suke yi yanzu za a kiranyar lin wadda za a san biyan su lamarin da ake ciki a yau ya sa wasu daga cikin likitocin karkara so mu ajiye aiki da nufin zuwa neman wata madogarar ta daban akwai mutane da yawa a haka ma sun bar aikin kama wani wani tunda ba ka zo kana zama kana aiki wasu da wata bakwai za a biyan ka kana kai wahala ga iyali masu baka bashi ma sun gaji. tsoma hannun jama'a a wannan al'amari wani abu ne da hukumomi ke ganin zai iya sassautawa alhalin waɗannan likitoci kafin al'amura su daidaita a hukunce. in kai wata ɗaya wata biyu wata uku wata hudu baka samu biya ba ai dole ka shiga cikin wannan matsala don haka mun ka kai kira ga masu gidaje su taimaka abu ne wanda za a ciyo ka ne kai nan da 'yan sati kaɗan ma wannan ariran da gare su gwamnati zai fara biyan su amma su mutane waɗanda suke ba su abinci su yi hankuri wai ba an tsaye da aikin su ne kuma ba an tsaye da biyan su ne bayanai sun yi nuni da cewa akasarin likitocin da ke aiki a asibitocin karkarar Nijar yan kwanta ragi ne sabili kenan da tasirin yajin aikin irin waɗannan jami'ai kan fi shafar talakawa a ƙauyuka sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar To albarkacin azumin watan Ramadana da muke ciki ga zango na karatun alkur'ani mai girma daga wannan matashiyar. Ana Fatima Abdullahi Shu'aibu daga makarantar Ahlullahi Academy مرسل محمد with نيجيريا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك ما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عليم عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم Tuma da yanzu kuma ga shirin ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum. Yau ma mun da muku da batun fulanin nan da 'yan uwansu ke hannun 'yan sanda kimanin shekaru biyu ba tare da ko ta yanke musu hukunci ba. fulanin da suka biya maƙudan kuɗaɗe domin ganin an sako 'yan uwansu amma hakan ba ta samu ba idan masu sauraro na biyar da shirin ofishin babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya ya ba wa filin ciki da gaskiya wata wasiƙa mai ɗauke da sa hannun alhaji sala bayari shugaban wata sabuwar ƙungiyar fulani ta gama allah takardar da ke bayyana cewa mutanen da ake tsare da su sun aikata laifin saboda haka tana roƙon a yafe musu laifin a sake su a makon da ya gabata muka ji ta bakin su ainihin fulanin da suke wannan korafi suka ce su ba san wanda ya rubuta takardar ba kuma babu wanda da ya taɓa tuntuɓar su domin yin magana da yawunsu alhaji sale bayar da ke zama mutumin da ya rubuta takardar ya kira wannan fili na ciki da gaskiya yana mai neman shi ma a bashi dama ya faɗi nashi ɓangaren suna nasir fili hashin gudu tare da Alhaji Sale Bayari, shugaban kungiyar Fulani ta Gam Allah ta Najeriya baki ɗaya. Alhaji Sale me kake so ka faɗa ne akan shirin ciki da gaskiya da aka ambaci sunanka kan wasiƙar da ka aika wa ban 'yan sanda? Eh wato abun da nake son faɗi shine na ga kaman akwai ɗaruɗu kaɗan a cikin bayanan da aka yi da gaske ne wa'annan bayan Allah mutane biyu da Yusuf Bature da shaibu laute dukkansu ban san su ba su ma dai ba su sanni ba yadda suka faɗa kuma ba mu taɓa magana da su ba wanda wanda na sani a ciki shine wansu wato da ake kira adamu laute adamu laute din nan shi ya kawo mu sunayen yan uwansu da aka kama su a cikin watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida wato a wani local government da ake kira a kwanya ta jihar kogi akan ana zargin su cewa suna da hannu a cikin kashe waɗansu a nyamirai da aka yi a wani ƙauye da ake kira nimbo a jihar inugu to saboda waɗannan sunayen mutane da ake rike da su nesa mutum biyar ne kuma na ji a cikin tambayan da kake kana nuna kaman ni na jera sunayen waɗannan da suke magana a rediyo a takardar da na rubuta ma inspector general of police ran ashirin da bakwai ga watan goma sha daya ta shekara a dubu biyu da sha bakwai kuma ba haka ba ne. a sale bayani bari kafin ka ci gaba da ido na eh. aka nuna min wannan takarda da ka sa wa hannu kuma ka jera sunayen nasu sai da a takardar aka fito min da ita daga ofishin shi babban suwetan yan sanda na karanta da ido na kafin na yi waɗannan tambayoyin. eh to abin da nake so da ka lura da takardan I ainihin heading, heading Nataka Dang, you know, a plea to temporal justice with mercy in the case of Alhaji Sile Laute, number one, number two, Haruna Laute, number three, Siro Mamusa, number four, Mohammed Zurai, and number five, Saleh Adamu. So ba ka ga wanda kake magana da su a rediyo mutum biyu ne. Wayannan da na kira da suke cikin takardana da ni da sunayensu mutum biyar ne su ake rike da su. So ina ganin inda ka samu talibari eh, abinda nake so ka gane ba wai wayannan mutane waɗanda su ake rike da su ai ana neman a fito da su ne don haka su ai ba taɓa yin ma magana da su ba amma waɗannan mutane mu a cikin shirin ciki da gaskiya da su muke yin magana kuma su suka kawo mana kuka cewa a bi kadunsu a wajen hukumar 'yan sanda. Eh to kamar yadda suka gaya maka ni aiki suna cewa ni ban san su ba kuma gaskiya ne kuma dai ba su sani ba. saboda haka eh, wanda tunda kuma ban san su ba ban sani ba ai kaga batun kawo sunayen su a cikin wani abun da zan rubuta bai tato ba wanda na sani a cikin kamar yadda na faɗa shine yayan su wanda ana kiran shi Adamu lauce. in kuma ka tambaye su za su gaya maka eh suna da wa mai suna Adamu lauce. to wannan Adamu lauce din ya bani sunayen wa'annan mutane biyar din da ake rike da su kuma a takardar da na rubuta inspector general of police ina na roƙon inspector general of police cewa tun da aka kama mutane na rufe da shekara biyu ba a mutu hukunci ba saboda ba ke ju a kan bisa sun aikata wannan laifi kuma ba a jihar da suka aikata wannan laifi ai ake zargin sun aikata wannan laifi ba a jihar ce aka kama su ba a jihar kogi aka kama su tunda an kawo su abuja a rike su wajen kusan shekara guda an sake kuma ai kai ki kogi har yanzu ana so a ci a mutu shari'a a can alkali ya kiyaye yi wasu ta ke din yan sanda suka sake dawo da su abuja sai kuma da suka rasa yadda za su yi da su suka ɗauke suka koma da su inugu wanda kuma har yanzu da nake magana da kai wa'annan bayan allah su biya din suna inugu to cewa nake gaya ma inspector general of police tunda abun ya zama haka ya kuma irin wani zalunci da suke zargi an mutu suna ce lauyoyi sun karɓi kuɗi gurin su yan sanda sun karɓi kuɗi su gurin su har suna magana ma miliyan hamsin ne ni abin da nake ji suna faɗa to amma kuma saboda haka nake ce ma inspector general a tausaya tun da dai eh, ba a samu yadda za a mutu hukunci ba to wannan rike su da ake a cikin zargi kuma duk wanda ake zarginsa ya kamata a ɗauka cewa shi ba mai laifi ne bane sai ran da wata kotu ta tabbatar da laifinsa nake cewa don Allah ko a yi general police ya ga abin da zai yi a sallami wa'annan mutane ko kuma idan ba za a sallame su ba a dawo da su Abuja. A bari wannan kalma da ka yi amfani da ita akan takardar da ka rubuta ta neman a sallami mutanen nan ka yi amfani da kalmar turanci ta tempa justice with mercy. Eh. shin cikakken fassarar wannan kalmomi na turanci da ka yi amfani da su? Eh, na gani na fahimci abin da nake rubuta kwarai da gaske. To me fassarar wannan kalmomi a hausance? Wato, wato, a fassara wannan kalmomi shine cewa wato duk waɗansu mutane da Allah ya ba su wani matsayi wanda sun kai su ce a su ce a dubi wani abu da ido rahama ko kuma suna ga akwai rashin adalci to kamar alkali ko kuma duk wani wanda dai yana da hurumi na gabatar da wani a gaban hukuma musamman ma kotu wato akan iya yin amfani da tausayi a cikin tausayin nan na ganin cewa kila babu gaba babu ba cikin kekin nan to sai a ce to ba wanda wannan abu ya shafa to a a a dan sassauta miki sai da aka tabbatar da laifinsa in ya aikata laifi Sale Bayari fassara da rundunar 'yan sanda ta yi bisa bincike na shine mutanen nan sun aikata laifin saboda haka kana roƙo ne kawai a yafe musu laifin da suka yi a ji tausayin su a sake su bayan sun aikata laifi su kuma yan uwan mutanen nan ina zuwa Sale Bayari su kuma yan uwan mutanen nan sun ce san ba laifin da suka aikata abinda suke so ba wai a sake su bane ma a kai su kotu a hukunta su yanzu da idan kotu ta yanke hukunci idan suka yi laifi in ya kai ga koma mai yi musu a je yi musu amma ba wai suna roƙon wani ne cewa wai ya ji tausayi ko kada ya ji tausayi suna so a yi amfani da doka da oda ne irin na Najeriya. Eh to ni inda ma nake magana cewa a sauta ya a yi abun nan in shine kamar yadda na ce maka ai a takardar na rubuta cewa a kawo su Abuja a musu hukunci amma a yanda aka bar su a can kasan anyamirai su ne kaɗai fulani a gurin nan kusan kurkukun ma su ne kaɗai musulmi kamar yadda na samu labari da ka kai wannan takarda wajen babban sufito wace amsa aka baka ko kuma ajiye takardar aka yi kawai shikenan sai ranar da aka fara jin tausayi eh, kafin a saurari mutane. To abin da ya faru da Bala Ibrahim na san shi shekaru da yawa tun da ɗan jarida ne, ni ma dai na dan taba aikin ɗan jarida tare da shi. Saboda haka na san shi abin da ya faru lokacin da na ji ya fara wannan program dan da suke da gaskiya. Daga maganganun da yake na fahimci bayi da cikakken bayanai na abun da ya faru game da waɗannan eh, yara da ake rike da su su biyar to sai na nemi shi nake miki to ya kamata ba matsayin shi na abokina kuma ni kuma da nake aiki da da su a wannan kungiya ta dan Allah wanda muka kafa kuma mun nemi goyon bayan inspector general of police kuma yana ba mu haɗin kai don mu tabbatar an samu zaman lafiya kasan nan saboda haka na ce masa a ya kamata ya san gaskiyan abin da ke tafiya a cikin wannan ke a lokacin ne na miki waɗannan bayanai din kuma har na je na ɗauko shi wannan adamu laute din wanda nake ce maka ya yi waɗannan da suke magana a rediyo kuma shi ma har yanzu wan da ake rike da su na ɗauko shi na kawo shi har gaban bala ibrahim a nan ofishin aiki nake to ga wan wa'annan yaran da suke magana a rediyo saboda haka maganganun da na gaya maka ina so ka sake ji daga bakinsa ko da akwai mistake da na yi da na magana kuma ya ma bala ibrahim eh, eh, eh, bayani bala ibrahim da ya gamsu shine muka shirya na ke to ni zan je rubuta takarda a madadin ah, wa'annan mutane tun daga abinda da wansa da shi da ni duka muka ce za mu yi saboda a ga abin da za a iya yi kuma kamar yadda nake faɗa ba lalle ne muka ce wai a sake waɗannan mutane ko ba su da laifi ba abin da muke cewa a ɗauko su daga inda suke a kasar anyamurai inda ba za a iya musu hukunci ba kuma don haka din ne dama ina gani yasa a kawo su Abuja za su kai su gobe a dawo da su Abuja a musu hukunci in kuma ba zai yiwu ba kamar yadda muka sani ya fi don ba wasu shaidu a cikin anyamurai da suka su ko a cikin aikata wani laifi to muka ce a sake. To da wannan ne za mu kawo ƙarshen shirin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 to da ladan dan karanto wani abin da ya sawaka jami'an amurka da na koriya ta arewa sun gana jiya lahadi a tsibirin nan da aka cire jami'an soji domin su tattauna yiwuwar ganawa tsakanin shugaba donald trump da takwaran aikinsa na koriya ta arewa kim jong un wata babban tawaga daga kasar afghanistan ta fara ziyara aikin kwana daya a jiya lahadi a makwabciyar ta pakistan masu sauraro da aka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima za mu sake dawa da hantsi insha Allahu a madadin Shila dan Ibrahim Ayawa da Cewa Hero Diodone da John Ellison Muhammadu Lalu ke cewa sai mun haɗu a shirin namu na hantsi.